الحمد لله رب العالمين وأسلم وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wata'ala wanda ya ba mu dukkan ni'imomi ya kuma kare mu da dukkan fitincinu da bala'ai wanda ya halicci komai daga babu ina gode masa don shi ya cancanta a gode masa ina yabo gare shi da godiya ya yi alkawari duk wanda ya gode masa zai kara masa ya halicci dan adam ya koya masa bayani kuma ya azurta shi da harshe Allah ya ƙara tsira da aminci da girma ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda aikakken jakada ne daga shi Allah mun imani da shi mu kuma mun yarda da shi wanda ya faɗakar da mu dangane da kame harshen mu da kame bakin mu ya ku yan wana musulmi ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa kuma ku kiyaye dokokin Allah a fili da koye ku sani cewa gangan jikinku da zai iya jure wutar Allah ba kowane mutum ya ji a ransa cewa wannan gangan jikin nan wallahi ba za ka iya ɗaukan nauyin azabar Allah ba wuta ko ta duniya aka barka da ita ba za ka iya jure mata ba ballantana wutar Allah wacce take ninki ninki ninki ninki ninki ninki bila adadin akan wannan wuta ta duniya Allah ya ce ga ya musu ya Muhammadu kul naru jahannama ashaddu harba wutar jahannama ita ta tsanani tsananin zafi inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama ku ji tsoron Allah ku tuna ranar da za ku koma zuwa gare shi Allah zai yi sakayya wa kowa da abin da ya aikata Allah ba zai zo tambaye ka aikin wancan da wannan ba kai kaɗai za a tsayar a gaban Allah a tambaye ka kuma mafi rinjayen misalin da za a yi mana za a yi mana ne akan wannan tsoka mai laushi ba ta da ƙashi harshe a kan sani shi a ciki saboda haɗarin da harshe yake da shi da aka zo halittar sai aka yi shi a ciki sannan aka sa masa security aka yi masa fence aka yi masa katanga na haƙwari suka rufe shi bayan nan aka kawo wani marfi fata sama da ƙasa aka rufe amma duk da haka duk wanda ka ya shiga wuta to dole akwai tasirin harshensa matuƙar da ya rayu yana magana a duniya da ta annabi ya ta tsoratar da mu hadarin harshe harshe baki bayan haka ku sani cewa ranar kiyama ita ce ranar da mutum yake gamuwa da abin da ya aikata na alheri zai gani in na shari ya aikata zai gani kuma duniya ba ta da tsawo eh, ba za ka gane duniya ba ta da tsawo ba sai ranar da ka mutu ranar da ka shiga kabari za ka tabbatar baka daɗe ba ne so yi yaudar kanka ka taimaki kanka ka gaya wa kanka gaskiya ka kiyaye duk abin da aka ce a kiyaye ka tsare duk abin da aka ce a tsare ku sani gabanmu na jiki wannan gaɓoɓi hannu ƙafa yatsu za su yi magana za su yi motsi ranar tashi a kiyama magana wannan hannun zai magana hannu ya magana kafa ta yi magana yatsa ya magana kuma da su muke tasarrufi a wannan duniya to kuma sai Allah ya tambaye mu akan su duk wanda bai shagaltar da gaban jikinsa da aikin alkhairi ba to gaban jikin za su shagaltar da shi da sharri daman ko ka ci moriyar gabanka da aikata alkhairi ka ribata ko kuma su su ribace ka su sa ka aikata ko mutum ya tsare kansa ya aure na musulunci na sunna ko kuma ya bari shi zan ya rube shi ji ta zina ya ci luwani اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم Allah ya ce yau kiyama za mu rufe baki bakin nan adam rufe shi za a kirif a rufe shi gam Allah ce hannu ya yi magana duk abin da hannu ya aikata ya tafa ɗan abin da ya aikata a ce kafa ta shaida wata ta shaɗu arjuluhum dangane da abin da kasance suna aikatawa magana harshe shi yake jefa dan uwan shi yake jefa ma'abucinsa cikin alaka da wuta wannan harshen shi zai kai ka ya baro sai kai ka jahannama kuma a je kona a kona ka tare da shi idan baka yi masa linzami ba mai hankali shine wanda yake taka tsantsan da duk abin da zai faɗa ya tabbatar yana faɗan alkhairi kalamun fil khairi wa sukutun anishar ya faɗi alkhairi kuma ya shiru akan Ya yi umarni da kyakkyawa ya yi hani akan mummuna tsayawa a wajen dokokin Allah da kiyayewa umarnin Allah sai kai rayuwa mai daɗi idan ka mutu ba za ka ga tashi hankali ba ku kiyaye harasanku daga fadawa cikin haram ya ku yanwa ku kiyaye bakinku daga fadawa cikin abin da zai kaskantar da ku a wajen Allah ranar tashi alkiyama na'am a duniya mutum zai iya faɗan abin da ya ga dama wataƙila ya tsallake ya sha ya ƙarya ya munafurci ya shaidanci ya kazafi ya kage ya yi duwa abin da zai yi a yi amfani da mutum ya je faɗi abin da ba haka yake ba ya kuma gaya wa duniya shikenan ta shiga kuma lissafi ya biyo bayan ran tashar alƙiyama Allah kare mu kar ku cikin muharramat harshe din nan shine mafi fitowa fili da Allah ya girmama ɗan adam da shi sama da dabba baiwa ne harshe magana baiwa ce bayani baiwa ne su haya a ɗauki hayar bakinsu a tsayi bakinsu a ba su kuɗi su je su ga kafafen yada labarai su rinka zagin mutane su rinka kuma in ta juya su ga jiki din dai wannan muryar ya dawo kuma yana zagin wannan mutumin waɗanda suke cin abinci da harshen su da bakin su kenan wani ma kudin iya ta san da za a biya ya fi tsada sama da abin da za a bashi a je a biya dubu ashirin minti goma ka je kai karyar minti goma a sallame ka da dubu biyu da ɗari biyar ko dubu uku kayi asara zagin mutane a kafafen yada labarai a kira sunan mutum a zaga ko ɗan siyasa ko ɗan wata ƙungiya ko ɗan kowa ma bai wuce a zage shi ba ba wanda ba a zaga haka al'ummar irin wannan tarbiyyar aka samu ba doka da mantawa da mai Allah ya ce akan isabi akan mai bakin mutum ya faɗa mu'azzam jabal yayi mamaki kwarai yake ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ah yanzu sai a kama mu da abin da muke faɗa yanzu abin da harshen mu ya faɗa za a kama mu da shi ya rasulullah annabi ya ce tab mai ka ce wa zarka yau akwai abin da yake kibin mutane a jahannama irin abin da harshen su ya girma annabi shi akwai abin da yake yawan kai mutane jahannama ya zurma su jahannama gidan abin da harshen su ya tsara ya girba a jefa mutum wuta ta jahannama ta fuska ko ta hanci zai jira ba wai zai shiga da kafa ba in an zura shi ta kataka sai a sake shi sai izir sai izira ta fuskarsa hancin sai shiga cikin wuta illa hasaidu al-sinatin hadisi ne hasan jama'a da harshe ake yin shirka da Allah shirka shirka da Allah shirka zagi Allah a haɗa Allah da wani wajen bauta kuma a tallata haka ɗin wani ya ce wani ya kira shi yana gaya masa ya rike shi in ya rike shi ya rabauta wanda kuma adam ne mai tsuguno mai bawali da bayan gida ya ce ba wani kake so ba kaza kake so ba ka rike ni ya faɗa masa ya ja ya ce kai ni fa ba a jayayya da ni a take ya masa wani sihiri da zai ɗauki hankalinsa ya ce duk abin da na gaya ma kawai ka yadda ya laiki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce shirka kalmar kalmar ba za ta faɗu ba kai ne ka yadda da Allah kake cewa Allah Allah in wani ya yanko maka wata magana ya gaya ma akan Allah kuma ba ki wani an kira shi an bashi kuɗi aka ce to Allah ya je ya rinka yin program shi kuma yanzu abin da ake so ya rinka yi ya rinka rubutu yana magana kawai ya rinka cewa ba Allah wannan wannan wanda aka tallata masa wannan hajar shine yake gaya ba. cewa gafa abin da aka tallata masa ai yanzu duniya kowa yana faɗa ga da yanzu kawai ya ta kokari har ya ta sa ya nuna ai Allah ma babu shi ma kawai aikin banza ke masu sallah masu azumi ma kaza kawai ga abubuwan da zai rinka faɗa kawai ya rinka program za a ɗauki nan program kansa kawai abin da ake so ya rinka cewa ba Allah ya koyi duk abin da zai nuna samuwar Allah ma gaba daya malaka duba yadda makwaranta suka samu gindin zama malam kuma a yanzu din suna nan suna ta rubutu a kafafen yada labarai kana gani na karantawa ana korar cewa Allah babu shi ba ta lokaci ma kake kana zuwa kana sallah dan uwanka ne aka sayi harshen sa aka sayi bakin sa saboda ya iya magana wannan ɗaya ne daga cikin abubuwa waɗanda wato ma'asaj marasa jin marasa daɗi nabi yace wallahi za a jefa mutane a cikin huta saboda harshen da harshe ake magana ba da ilimi ba wanda ya je ba mutane fatawa ko ya gaya musu magana ya tsaya a matsayin Allah a matsayin manzon Allah ya gaya mutane ba da ilimi ba shi ma harshen sai amfani da shi kuma shi ma sai Allah ya kona shi wanda ya magana akan addini bi ghairi ilm magana akan addini ba da ilimi ba shi ma da harshe yayi wanda ya haramta halal shi ma da harshe ne wanda ya halatta haram shi ma da harshe ne shaidar zur abinda baka da labari ba ka sani ba shaidar ƙariya ka buɗe bakinka ka yi amfani da wannan harshe Allah zai kama ka yi da wani kana ɗagawa a zage ka kuna zaune kuku hudu ku biyar kana ɗagawa sai a kama zage ka da baki ake yi wani shi kuma abin da ya kware shi ne zage wani baya ya ɓata wani bayana in ya hadu da wani kuma sai nuna shine Ba baka da mugu a rayuwarka irin wannan mutumin wanda in ka daga gaba zai zage ka ci mutuncinka amma in kun hadu zai nuna naka ne ka nemi tsarin Allah raba ka da sharrin irin waɗannan mutane wani lokacin abokin gaba da zai fito fili ya nuna ma baya tare da kai ya fi daɗin mu'amala akan wanda zai nuna ma iya tare da kai amma in ka juya ɗauki diga yana saraka ɗabi'a ce ta munafurci ɗabi'a ce ta ha'inci ɗabi'a ce ta cin amana kada mu sifanta da irin waɗannan munanan sigobi marasa kyau zagi annamimanci albasha maganganu na batsa akwai wanda sun kware kawai magana batsa kawai suke zai ta faɗa ana dariya ana tafawa a gama a sallame shi kazafi ka buɗe baki ka faɗo ta magana ka ce wani kaza ne alali ba haka bane kamar kazafi ko ki masa kazafi duka da harshe ne akwai hisabi da yawa daga cikin kabair zunubi manya-manyan zunubai da mutane suke aikatawa da harshe kuma Allah sai ya yi tambaya a kai shi sa lokacin gwanda mutum ya koma gida ya zauna daga shi sai iyalinsa ko yayansa su ta wasa da dariya ya cinye lokacinsa a nan in ya gajiya kwanta ya rantsi bacci wallahi shi ya fi maka alkhairi akan zaman majalisa ina kira ina tsoratar da kaina da 'yan uwa masu zaman majalisa wanda suke da wurin zama suke labari ku tarbuta abin da kuke labari mala'iku suna lissafawa ku tabbatar kun faɗi alkhairi kun yi umarni da kyakkyawa kun yi hali akan mummuna kun kwadaita akan alkhairi kada wurin zaman ku ya zama wurin cin mutuncin mutane ko wajen yi da mutane ko kallon mata mutane sai su wanke motocinsu su wanke rigunansu su samu wata kwana ko wani wurin zama su zauna ba su aiki sai kallon matan mutane duk wanda ya wuce sai an zage shi in talaka ne a zage shi da talaucinsa in mai hali ne a ce barawar kaza ne in mai arziki ne a ce kaza ne kullum ya zama rayuwarka wannan zama majalisa aikin da kake kenan ina gaya maka ina tausaya maka wataƙila baka da ibada da za iya kankare wannan zunubin da kake ɗiba a yayin da iyalanku suke buƙatar ku a yayin da 'ya'yanka suke son ganinka a gidanka a yayin da matanka suke son ganinka a gidanka amma ka ɗauke lokacin ka kaje ka miƙa sai ka ɗaya awanni wai ka tafi hira wani yake baya ma fita hira sai karfe sha biyar dare sai sha biyu yake fita nan nawa ake dawa ai sai wajen hutu ko hudu saura ba kiyamun laini ba salatin annabi ba zama da iyali da yaya babu ko mutum ya zo ya zo na ya kwanta kuma ba zai je sallah asuba ba zulmatul ba'd wa fawqa ba'd ga hisabi ga lissafi idan kana so ka gane abin da kake yi ka ɗauki wayarka ka kunna ta rikodin ka samu wata waya ka kunna ta rikodin rana ɗaya ka bata aljihunka ka ta rikodin ɗin abubuwan da kake faɗa in ka zo za ka kwanta sai ka kunna ta sai ka ɗauki biro da takarda sai ka ga menene ka faɗa na alheri a wannan rana menene ka faɗa na sharri wa ka zaga wa ka ci mutunci wa ka bata sau da yawa wanda zai je gidansa ya zauna bayan ya gama larurarsa da neman abinci wallahi shi ya fi alkhairi a rayuwarsa ga wanda zai je yana zama a wani wuri in dai ba alkhairi za a yi na haka ya kamata a kiyaye zaman hira zaman faɗin maganganu da bayanai da ɗauko labarin da ba shi da asali ba shi da tushe a ta yadawa ana faɗa wani wanda ya rantsuwa a ɗora gaba duk wanda ka faɗi magana a kan shi to ka sani ran tashin kiyama sai ka tsaya gaban Allah ka kare kanka musamman surutai na siyasa musamman irin wannan yanayin da ake ciki kada mutum ya tara kansa bala'in da ba zai iya girbewa ba ya kamata in akwai zunubi a kanka ya zama aikin alherinka ya danne ka. Allah ganar da mu Imam al-Ghazali yake cewa yana daga cikin aibun harshe kuskure wajen magana ƙarya da harshe annamimanci giba riya yin abu ba don Allah ba munafurci faɗin alfasha yaban kai husuma da jayayya da faɗin maganganu na banza marasa amfani akwai magana da in ka faɗi ta ga amfani ta a duniya ne amfani ta a lahira ita ba ta da alaka da addini ba ta da alaka da duniya ba abin da ka kare ka maganganu ya sassun maganganu afkawa cikin barna rage zance ko ƙara zancen wani cutar da mutane izawul khalqi tona asirin wasu da keta al'aurar wasu duka da harshe ita wannan shine illar da dan adam zai iya gamuwa da shi yawan kiyamati akan harshen su a gaban Allah inji Imam Bukhari Umar ibn Khattab wata rana yana zaune a cikin mutane a cikin mutanen da akwai Ahnaf ibn Qais sai Umar yace a ah, wa Ahnaf ya ce ka riƙe wannan ƙa'ida duk mutumin da ya zama yana da ɗabi'ar yana da yawan surutu a sarsa almutashaddiq almutafayyiq mai yawan magana da surutu to kasura sakhato kurakuransu sai sun yawa duk wanda kurakuransu suka yawa kuwa to takatsantsan ɗinsa yana yin kaɗan ƙalla wara'u wanda kuwa duk takatsan zangon sai ya yi kaɗan to kalla haya o kunyarsa sai ta yi kaɗan wa man kalla haya'ohu duk wanda ya zama ba shi da kunya mata kalbuhu umar ibn khattab ya ce zuciyarsa ta mutu ya zama limatacciyar zuciya kenan ga maganganu nan kuna jin su barkatai na rashin kunya da rashin ladabi da rashin sani ya kamata abun tausayi wani lokacin ma mutum sai kaga babba ne babba ana ganin sa babba ne a cikin mutane in yi wata kwabar sai ka dora hannu ka lullube kanka saboda an samu killatul wara wa killatul haya wa kasratul asaq a kiyaye ya zo a cikin hadisi abin sa'il khudri annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan dan adam ya waye gari kullum Gabban jikinsu ba suna tunatar da harshe ko da ba ku ji maganar gabban jikin ba annabi ne ya faɗa kullum gabozin jikin mutum sai sun ja harshen harshensa suna ce da shi kai harshe ka ji tsoron Allah gabar jikinka tana ce harshe ka ji tsoron Allah idan ka tsayu ya kai harshe mu ma za mu tsayu in ji gabbai wa in wajajta in kuma ka karye ka kauce Kallon kwashe wajajna mu ma fa gabbai za mu kauce kullum hadisin imam ahmad da imam tirmidhi kuma hadisi ne haka gaba yana cewa harshe in ka kauce za mu kauce idan ka miƙe za mu miƙe kullum shi yasa sala magabatanmu na ƙwarai maganganunsu ƙididdigaggu ne sai dai karatu ko karantarwa wannan kan sha Allah sun yi koyi ne da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa na rantsa da wanda babu ambota da cancanta da gaskiya in ba shi ba babu abin da ya fi cancantar a sa shi a kurkuku a daure shi ya dade a daure irin harshe imamu tabarani ne ya rawaito wannan hadisin da imamu ahmad imamu malik imamu da hijira wata rana aka ambaci wani mutum a wajensa aka yabe shi aka ce ka wannan mutum mutumin kirki ne rajulun salih ga yawan azumi ga yawan sallah ga ibada ba kama hannun yaro wani mutum ne aka yabe shi a wajen imam malik to imam malik ya san shi sosai sai imam malik ya ce na amfare kuwa sai dai kuma yana da mushkila me mushkilarsa ya ce in ya zauna a wuri daya in ji imam malik wannan mutumin maganar da ya kamata a yi ta a wata guda zai yi ta a rana daya ga shi da larabcinsa ولكنه يتكلم كلام سهل في يومه zancen da ya kamata a yi shi a wata guda shi in ya zauna a rana ɗaya zai buge shi amma fa ga yawan sallah ga yawan azumi ga giyamun laili ga talata annabi ga kaza ga kaza imam malik yace ai wannan ba mutum bane ai kenan kaga ibadar da yake yi sallar da yake yi wannan harshen Abin abinda harshen ya girba masa ya rugurguje masa abin da ya yi da aka yi ma malik ya soke shi ya ce a daina magana shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ku yan uwana musulmi mu kiyayi hadarin harshe da ainihin wato bala'in da ke iya harshe ka iya kaddarawa mutum ya fada cikin sa ba abin da zai kubutar da mutum daga harshen sa in banda ya kokari ya rinka tauna maganar da zai faɗa ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد duk abin da muke faɗa wallahi ana rubutawa komai ba abin da ba a rubutawa Allah yana da littattafai manya-manya a hannun mala'iku suna rubuta komai ko ka shiga daki ka buga waya ka faɗi ƙarya an rubuta ko ka yi umarni da ƙarya wanda ka faɗi alheri kada ka faɗi sharri akan dan uwanka duk wanda ya faɗi shari akan dan uwansa ya mutu yake biya bashi ya barka da tashin hankali baka isa ka tuba ka ce Allah ya taimaka ba saboda kai wa dan uwanka shari ai baya nan ballanta naka nemi iya taimaka ubangiji ka kare mu da taba mutuncin mutane manzo Allah yake faɗa wata rana uku ba ibn Amir yake tambayar sa yace man naja menene kubuta ya rasulullah manzo Allah yace amsik alayka lisanak ka kada harshenka kul in kana son tsira kama bakinka kama harshenka sannan kuma wale sa aka bantu na ji abin da na gaya mata ya ce gidanka ya ishe ka da ka gama kwaramniyar ka ta rayuwa ta gida ka zauna da iyalinka ana samun karancin faɗin maganganu da ba har ba tare da iyali yawanci abu ne da zai ka gyara tarbiyyar 'ya'yanka ko tarbiyyarka ko kuma wasu abubuwa da za su amfani ku duniya da lahira annabi ya ce kowa gidansa ya wadace shi kaga hadarin zaman majalisar nan kenan hadarin gurin hira in dai ba hira ce za a ta harkar kasuwa ko neman alheri na duniya ko inganta rayuwar wasu ko wani mikin da za a taimaki al'amura ko a taimaki rayuwa ba duk abin da za a zauna in dai na yi da mutane ne ko maganganu marasa amfani a dakko wancan a ajiye a dakko wancan a ajiye a dakko kullum sai kun dakko fefayin mutane bila adadin ba za ku iya ba da ansa ba a gaban Allah ran tashi aljiya ba wale saka baitu idan ka yi sheka ina kake kana gida ina kake kana ofis ina kake kana gurin sana'a shikenan wafi wabti ala qati'atik yace ka rinka kuka akan kurakuranka matukar kai laifi ka tuba ka nemi Allah ya yafe maka magana akan abin da bai shafi mutum ba yana cikin raunin imani haka malamai suke fara. alkalamu fi ma la ya'ni shiga sharo ba shanu abin da bai shafe ka ba shiga kai magana akai kai dan ka ci mutuncin wani ko ka keta alfarma wani ko ka biya buƙatar ka ta siyasa ko ta rayuwar duniya ko na yan uwa duk abin da bai zama larura akan ka ba bai shafe ka ba to ka hakura da shi shine yafi maka alkhairi Allah ka kare mu da karshe ya koyan uwa na musulmi ita wannan ba dai dama an yi ta ne akan ya ya kamata mu kiyaye harasan mu da kuma bakunan mu don mu gudu tare mu tsira tare musamman ga mu ga babban wata na Ramadana yana fuskanto mu muna fatan Allah ya isar da mu wata Ramadan da mu za a yi da mu za a sauke insha Allah akwai shawarwari kamar haka duk shekara kusan galiban duk malaman da suke karantawa a ƙasar nan ana musu fatawa ana yawan samun matsaloli da a akan al'amura kamar haka kariya azumi na masu sabon aure waɗanda ake musu aure a watan shawwal wannan wata. sati biyu kafin ramadan an ɗaura maka aure ku fahimci jawabina ba cewa ne haram ne a ɗaura aure a watan shawwal ba haka na faɗa ba shaban akwai, shaban amma da yawa ana samun fatawa wani ya yi aure sati biyu kafin ramadan sha'ban wani sati daya akwai wanda aka ce gobe ma za a tashi ramadan juma'a ne a samar kawai juma'a ka daura masa aure wato samarin galiban su ba sa iya rike ka'idar ramadan wani ya zo bayan an gama wani azumin ramadan ya kira wani malami ya ce malam na sha azumi shida ya aka yi haila kai a'a tafiya kai a'a ba lafiya ce lafiya kalau yaya aka yi ce sabon aure ne kafin ramadan ya karya azumi shida da yawa mata suna buga waya su tambaya su yi fatawa cewa wane ya maro kasuwa ya zo da ramadan din rana da ramadan ya zo karya azumi jiya a dafa masa taliyar ya ciye koshi ya mu'amala su iyalin sai koma kasuwa wallahi to ya za a yi duk wanda za daura masa aure a irin wannan lokaci to ya kula nesa nesa da ramadan ta shiga nesa nesa in ko ba haka ba iyaye ku haƙura da daura auren nan a cikin watan watan watan sha'aban din saboda me amfanin auren da za ka yi zai jawo maka kafarori ba ɗaya ba su matan su kasa haƙura mazan su kasa hakura. bincike ya nuna mana fitinar daga mazan ne galiban fitina daga mazan nan wani gari a shekarar bara da aka yi min fatawa akan wannan nake magana sai ce wallahi mana a garin nan a garin nan a cikin watan watan sha'aban din nan yace lissafin da muka yi a satukan karshe dab da ramadan an daura aure ya kuɗa ne wannan wani abu ne da yake faruwa kira ga iyaye inda hali a nan ɗage auren a bari bayan ramadan bayan sallah ayi idan ku ba haka ba to a sa ido a kansu in ku ba haka ba to wallahi kai ta ka zaman dan ku kafara ce a gadon bayan ka azumi 61 shine wajen nasi ya zo ma karara a kai a kiyaye abu na biyu yan uwana muna cikin wani yanayi a wannan ƙasa Najeriya da ya kamata mu farka mu duba me yake faruwa ne ya za mu yi gyara shiru kake ji amma kuma me ana cikin matsaloli ba ana magana akan harkar tsaro ba wannan kangatan na sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kwanta mana ana samun sauki kadan kadan kadan wasu wurin kuma abin yana karuwa Allah ya da babu nasara shine tsadar rayuwa tsada tsada jama'a alghala abubuwa taki suke yi fiye da yadda kike tsammani kuma ba bayani kuma ba sababi ko ba rashin sanin sababin kai tsaye da ma talaka zai ji hankalinsa ya kwanta daga ina ne matsalolin daga gare mu ne daga 'yan kasuwa ne daga gwamnati ne a'a ya aka yi ko fushi Allah ya yi da mu ne waɗannan abubuwa suke faruwa abu na farko dai wannan mushkila ta rashin mai da ake ta fama wallahi sai mun yi addu'a kun ga azumi muke fuskanta masana suna faɗa cewa Allah ya sauke labarin bai da daɗi sai abin da aka gani insha Allah za mu ga alheri insha Allah mu kawai zuwa alheri za mu gani to amma hanyar gyaran mahukunta don Allah su yi kokari su taɗaice wannan masifa inda zai iya yiwuwa a gyara wannan bala'in sadar mai wasu suna faɗa cewa wannan yakin da ake tsakanin ƙasar rasha da ukraine da wayewa da sauransu ya taimaka wannan wasu suke faɗa ba da ilimi ya kai amma in har ya taimaka wajen samar da wannan bala'in to ya kamata mu haɗu mu yi addu'a kenan Allah ba da zaman lafiya kwarai kuwa kenan yakin wata ƙasa da wata ƙasa da bai shafe mu kai tsaye ba to ya shafi mu'amala mu ta rayuwa abinci ana ta speculating cewa zai yi tsada ba mu so mu ji wannan magana wallahi wai daga nan lokaci kaza zai yi kaza ba ma so mun fito abin da gaya mana daga nan zuwa lokaci kaza zai karye zai sauka yanzu ku duba gas a ƙasar nan ko a garin nan nawa ake sai da gas shekaran jiya lita ɗaya amma yau a garin da ana sai da gaskiya kai naira ɗari bakwai wani gurin ba ya haura gas ɗin nan malam duk kayan da za a ɗauko masa a lagos ko ibadan ko ina motar da za ta kawo maka kayan mai shan gas ne kaga tsadar gas kadai ya isa ya jefa mu cikin kunci da bala'i hanta da za ta ɗauko kaya daga tasha ta kawo kasuwa shi ta ninka kuɗi tifa da za ta ɗauki kayan gini yashi ta kai guri bulo gas ne majorantar rayuwar wasu na gana ai ba damuwa saboda kananan motoci fetur kaza kaza kaza to tsadar gas ɗin bala'in da zai jawo wani lokaci ya kuma tsadar fetur kana magana sai a ce gas ya yi kuɗi ya za ka ko kamfani bai ƙara kuɗi ba to kudin mota zai kara sannan kuma majoritin kamfanoni da suke production da injinan gas suke amfani yanzu ya kamata mu shiru mu zuba ido mu kyale gas ne ta tafiya sai ya kai dubu daya a tsaye da shi in ba haka ba za a shiga matsi shiga matsin da kunci shi ke kawo rashin zaman lafiya shi ke kawo sace-sace shi ke kawo ta'addanci shi ke kawo zubar da jini wannan tsadar dizal ɗin nan dizal tsadarsa ta isa komi yanzu bai da farashi wani ya ce muna ɗauko kaya daga lagos zuwa kaza mota muna ba da dubu ɗari biyu da hamsin yanzu an ce sai mun ba da dubu ɗari biyar da saba'in da biyar dubarin ninki to ku zo kayan abinci kwanan na ake sai da shinkafa dubu goma sha shida sha bakwai yanzu shinkafa dubu ashirin da hudu ta gida ba yi lamba. taliya kwanan da ake sai da ta dubu uku da ɗari hudu yau taliya dubu hudu da ɗari dubu biyar da ɗari hudu wata ma dubu shida in ta waje ci makaroni dubu uku kwanan da ake sai da shi da ɗari hudu yau makaroni katan ɗaya naira dubu shida da ɗari shida man gyaɗa Allah ji kan mai cin abinci da man gyaɗa man gyaɗa man gyaɗa ko man kwantirora ko ko wace ce man toki kwanan nan ake sai da shi muna kukan dubu ashirin ashirin da ɗaya yau a garin nan man toki ya zama naira dubu talatin ku je ku tambayi 'yan kasuwa za su gaya muku manja kwanan da muke sayan sa yalo jarka din nan naira dubu sha biyar yau manja a garin nan naira dubu ashirin da uku da wani abu ina bayani ne saboda wasu ba su san kuɗin ba don san halin da muke ciki shi yasa nake bayanin dan wani bai gane ba gishiri har shi ma ba kyale shi ba daga dubu biyu da ɗari uku yanzu gishiri dubu biyar da ɗari hudu leda buhun gishiri madara da yaran mu suke sha ko muke shan shayi da safe buhu na madara ta awo din nan dubu ashirin da biyu yau ya zama naira dubu saba'in dubu saba'in ku je ku tambayi yan kasuwa su gaya muku gero dubu sha hudu yau buhun gero yanzu a garin nan a dawa na wanka ne sai ka bada naira dubu ashirin da biyu kafin ramadana ta zo sai Allah ya san ne zai faru gero wanda za a yi kunu a yi koko sabulun wanki kowa sai ya wanke rigarsa a cikinmu yana cikin abin da muke bukatarsa kullum muna amfani da shi dubu bakwai da ɗari uku yanzu sabulun wanki katan ɗinsa naira dubu goma sha hudu da ɗari biyar dawa dawa abinci buhunta daga dubu sha biyu kwanan nan yau sai ka cire naira dubu ashirin da uku ka sai buhun dawa wallahi wannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da muke da tsananin su a rayuwa wannan shi ne ke faruwa kuma yanzu ina sauka daga mumbarin nan farashin zai iya karuwa komai da muke da buƙata na rayuwa na ci da sha da sutura da sawa hau hawa yake to ina za mu kun ga ba lokaci akwai tarihi na ƙasashe a baya da suka karaya suka samu yakin basasa da rashin zaman lafiya babban abin da ya fara faruwa a ƙasashe shine tsadar al'amura hauhawar al'amura su na yi wannan bayani ne don na sauke nauyi a wajen Allah mahukunta waɗanda suke da hannu suke da ruwa da tsaki suka isa su faɗa suka isa su sa don Allah a tuna da halin da talaka yake ciki in ba ku sani ba gashi nan ku bincika a kasuwa kuma gwamnati tana da wannan tana da jami'an ta suke shiga kasuwa suna ba ta farashin komai kullum me ya sababi Allahu a'lam masana tattalin arzikin ƙasa ya ya kamata mu inganta kasuwancin mu da mu'amalolin mu mu fa duba wannan al'amari tafiyar wannan tsada tsada tsada da zai zama da alkhairi ba ba na maka maganar magani da mutum zai je sha likita asibiti kwanciya a gado larurori haihuwa menene bukatu na yau da gobe subhanallah ya ubangiji ka yaye mana wannan bala'i ka yaye mana wannan tsada ka yaye mana wannan kunci ya Allah ka bamu shugabanni masu tausayin mu masu jin kai mu masu bincikawa su lura me yake faruwa kuma Allah ya ba su ikon ji su gyara in yan kasuwanmu ne suke da mugun nufi su kuma muna musu addu'a Allah gyara su Allah isa musu tausayi Fatanmu a wannan ramadan din zo a karya kaya a sauƙaƙa shi dan bayan Allah su samu sauki a lokacin da a ƙasar nan kullum kirsimeti idan za a yi sai mun yi ta ana discount 50% discount 30% discount 10% discount kaza muna da manya-manyan diloli musulmi waɗanda yawancin abincin ƙasar nan da ake mu'amala su suke kawo shi da kamfanonin su da za su taimaka wa mutane su sauƙaƙa farashin nan cikin arzikin da Allah ya musu cikin abin da Allah ya ba su a faranta wa ubangiji a ce ramadan din nan shinkafa nan an ba da rabin kuɗin ta a rinka kai mu shinkafa dubu goma fulawan nan a karye kuɗin ta mutane su saya farashi ya ƙasa masu manja su rage masu mangida su rage masu kaza su rage cikin arziki da dukiyar da ubangiji ya ba ku faranta wa talaka amma wannan tsadar ina gaya muku wallahi muka ci gaba tafiya a kanta to ina gaya muku abin bai da kyau labarin bai da daɗi fatan mu Allah ya mana wannan bala'i ubangiji Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ta sa aljanna makomar mu Allah ka ji kan iyayen mu ka sa mu cika da imani Allahumma izzana wa la tuzillana wa akrimna wa la tuhinna wansurna wa la tansur alaina wanfur lana wa la tankur alaina wa atirna wa la tu'sir alaina wansurna ala man baga alaina Allahumma اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ya Allah mun tuba mun yi laifi ka yafe mana ya ubangiji in fushi kai da mu Allah kai mana afuwa Allah kai mana rangwame Allah ka bamu abin da zamu ci Allah ka bamu abin da zamu sha Allah ka sa mu fi karfin wannan rayuwa ya ubangiji kar ka jefa mu cikin matsi ya Allah kar ka jefa mu cikin kunci ya Allah kar ka jefa mu cikin tashin hankali ya Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya ka inganta kasuwancin mu ka dauka 'yan kasuwan mu ka ƙara musu ƙarfin jari Allah ka yalwata mana ka bamu abin da zamu siya duk tsada Allah ka bamu abin da zamu siya duk tsada ubangiji Allah Allah kar ka kaskantar da mu ya Allah kar ka tozartar da mu ya Allah ya ubangiji Allah ka sa aljanna ce makomar mu Allah ka isar da mu Ramadan lafiya Allahumma kullu lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa sunna al qawmil kafirin wa qumu ila salatikum yarhamukumullah